jagorar karar gaba daya ba kadire ne zalla sallallahu alaihi wasallam yan izalar garin nan yan izalar duk kasan nan gaba daya su ne akan gaba wajen ganin an masa hukunci an kai shugaban shari'a an tabbatar cewa abin da ba ne ba ne nagari ma suka dinga yin kaset suna shigowa a cikin harkar nan aka kai shi kara mana gwamnati gwamnati ta sa aka shiga aka kai shi kotu aka kirawo shi aka yi mukabala bayan mukabala aka kai shi kotu da nufin ga abubuwan da abin da zai baka mamaki annabi dai guda ɗaya ne musulunci kuma guda ɗaya ne hmm. me yasa yanzu da ake tuhumar wani da yake a cikin su yake suka shiru da bakin su me hana su kawo gudunmawa me hana su zo su taimaka hmm. me hana su fito su ce wani abu sai ma kokarin ba shi kariya suke yi na ji waɗansu a social media suna cewa waɗanda suka kai shi ƙara mutanen kano sun kai eh, malam rijiyar lemo kara ba don ya zaji zagi ba bane don ya zaji shehu ibrahim a to ai wanda ma yake wanda yake shugaban jagorar karar gaba daya ba kadire ne ana zancen annabu wa yake zancen wani shehu ibrahim wa yake zancen wani ba duk sahabban nan ma gaba daya da shehu tijjani da shehu abdulkadir aljiye da shehu ibrahim da duk waliyin da yake bayan kasa a imanin mu bai kai darajar karamin sahabi ba ballantana to yaushe yanzu ana zancen an zagi an batanci ga annabi kuma shi kenan ku laɗe to in dai sannar da kuke faɗa daidai ce in dai abin to abin da kuka yi akan malam abdul jabbari kamata yi mu gan shi anan mu fito mu zo mu haɗa a nan gaba ɗaya mu gani ya fito ya kare kansa bai zage shi ba a sakar ya zage ta imar hukunci wanda ita ce magana wasu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 a jihar kano a hakika wannan maganan ta so samun rai shi sa dole mu ce wani abu a kan kiyaye mutuncin ma'aiki sallallahu alaihi wasallam da farko muna yi wa 'yan uwa bishara Ah, muna yi wa 'yan uwa ah, bayani shi yasa dole mu ce wani abu yawa to akan kiyaye mutuncin ma'aiki a ah, yan uwa a'udhu billahi mina shaitanir rajim bismillahi rahman rahim wasalatu wasalamu ala ashrafil mursalin sayidina wa habibina muhammadin sallallahu alaihi wasallam a yan uwa in dai ba mu kiyaye mutuncin manzon Allah ba to ba mutuncin mutumin da zai tsira a duk duniya Allah subhanahu wa ta'ala yana cewa wallazina yuzuna rasulallahi lahum azabun Ali. hakika waɗanda suke cutar da manzon Allah to lalle ko suna da azaba mai raɗaɗi in ji Allah wallazina yuzuna rasulallahi wanda suke cutar da annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam to ni kuma a rayuwa na banga cutar wanda ta kai a ce iyayensa yan wuta ba ba wanda ba wanda cutar wanda ta kai wannan Allah subhanahu wa ta'ala a wani aya yana cewa innal ladzina yuzuna Allah wa rasulahu la'anahum Allah fid dunya wal akhirati wa adda lahum azaban muhina sani cewa wadanda suke cutar da Allah da manzansa la'anahum lahu fi dunya wal akhirati Allah ya tsine musu duniya da lahira Allah ya tsine musu duniya da lahira to idan muka dubi wannan cin mutuncin da ake wa annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam bangare da iyayensa to lalle kuwa wannan abin ya sananta ya yi yawa ah, ga shi da yanzu abin da Allah ya ce wani da suke cutar da annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam to Allah ya tsine musu Allah ya kwashe musu albarka fi duniya a nan duniya wa lahirati kuma da lahira wa addalahum abin da yake faruwa kaga ba yadda za a yi mu masoya annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam mu yi shuru mu ga wannan abin a ce ba mu yi magana ba saboda haka 'yan uwa musulmi dole ne mu yi magana mu gaya wa duniya a halin da mu muka sinci kanmu 'yan uwa musulmi in kun duba fa duk al'amarin da yau ake dubawa a rayuwar da muke sha a yanzu to dukka idan muka duba za ka ga cewa wallahi azim cin mutuncin ma'aiki sallallahu alaihi da ake yi shine yake jawo mana wannan masifu da muke ciki da shi da yanzu abin da Allah ya ce innal ladzina yuzuna Allah wa rasulahu sani cewa wanda suke cutar da Allah da manzansa la'anahumullahu Allah ya sine musu fit duniya a nan duniya wa lahirati kuma da lahira wa addalahum azaban muhima a wani ayan innal ladzina yuhaduna Allah wa rasulahu kubitu kama kubita allazina min qablikum wa qad anzalna ayatin bayyinatin walil kafirina awabun muhin saboda haka yan uwa ku sani cewa kana nabiyuna wa sayyiduna wa qurrata ayunina rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wasiqan fi dawatihi la yaltafitu ila man yantaqisuhu Wala yaltafitu ila mustahzi'ina manzo Allah ya kasance bayya juyawa ya kalli wanda yana neman ya rage darajarsa ko kuma yana masa isgalanci saboda manzo Allah ya sani annal lazi yan yatanaqqasuna wanda yake yake neman ya koya darajarsa hmm? huwa kallazi yarfa'u basaru ila shamsi fa ah, wato wanda yake zagin manzan Allah yake cutar da manzan Allah tun manzan Allah yana raye bayya juyawa ya kalle su me dalili saboda manzan Allah ya san cewa neman ya toya masa daraja eh? ko kuma me neman ya ci masa mutunci to kamar mutum ne yana zagin farin wata a sama dala farin watan nan akwai lokacin da zai ji tsoron wani mai zaginsa a kasa makamancin irin wannan baitin shai Ibrahim ya faɗa a cikin diwaninsa lokacin da yake yi wa makiya raddi cewa mai zaginsa ko mai ci masa mucincinsa. shin a farin wata zai ji tsoron haushin kare karen madariru mai ciwon makafo hau hau hau kare yana yi wa wai farin wata ihu fa hal yahshiyan yuhun lada qabilis sama mubahan li maghlubil kilali kilabi dariru shin da Allah farin wata yuhu lada qabilis sama wanda yake can samaniya eh, zai ji tsoron ku haushin kare to duk cewa iyayen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to shine kwatankwacin saboda haka in dai Dr. Rijiyar Lemo banda kake faɗa ka ne kana da dalili ba yadda za ka yi kare na mutane hankali ba za ka je ka kare kanka a kotu ba wani shine abin da tsohon kwamishina na kano yake magana dukkan mu muka taru 'yan ɗarika kowane bangare ku 'yan izala kuma kuka shigo ciki aka haɗu aka je aka yi munazara da aka yi mukabala da abdul jabbar har aka tabbatar masa da hukunci yanzu kuma ga naku ya ci mutuncin manzan allah an kai shi kotu amma kowa ya ja bakinsa ya yi shuru bal ba ma hakan ba ana nema a siyasantar da zancen ta wannan magana ba gaskiya ba ne dole ku fito yadda aka yi a wancan ya zo ya kare kansa idan gaskiya yake da shi ya zo ya faɗa ai shi ma ta wili tawili yi wa hadisai ai ya yi wa hadisai aka tabbatar masa da karyansa aka yi masa hukunci to shi ma ya zo ya yi tawilinsa salin mu gani a kotu shine abin da shi baba possible impossible ya faɗa cewa in yana da gaskiya shi kenan a sallame shi in ba da gaskiya a tabbatar masa da hukunci saboda haka nan gaba ba za mu taba yadda wani ya ci mutuncin annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam hakura a kasar nan ba don duk wannan bala'o'in da yau muke fama a kasar nan ba komai ya jawo mana ba face cin mutuncin manzon Allah da bayin Allah da ake yi a kasar nan saboda haka dole mu ga ba daidai ba saboda haka yan uwa in dai Allah subhanahu wata'ala ya zai ce eh? la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi'i wala tajharu lahu bil qawli ka jahari ba'dikum li ba'di nan tahbaba a'malukum wa antum la tash'uruna hmm? ya ayyuhal ladzina amanu ya ku daukar imani da Allah da manzansa la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi'i wala tajharu lahu bil qawli ka jahari ba'dikum li ba'di nan a a'malukum wa antum la tash'uruna wannan fa sabon manzo Allah ke gayawa su sai na bukar ba irin ka ba ba irin na ba Allah yana cewa ya ku da imani da Allah da manzansa la tarfa'u aswatakum fawqa sauti nabi'i kada ku yadda ku daga muryan ku sama da muryan annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam ma'ana fa idan manzo Allah yana zance kai kana zance to kar muryan ka tayi sama da muryan manzon Allah kai kasa kasa da muryar ka inji Allah la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi'i wa la tajharu lahu bil qawli kada ku dinga bayyana masa zance ka jahari ba'dikum li ba'adi kamar mutum da mutum yadda kuke da sashen ku da sashen ku wato a nan kawai ka gane aya nan yana nuna annabi muhammadu sallallahu ba mutum ne kamar kowa ba shi yasa Allah ya ce ka jahari ba'abikum li ba'adin kamar yadda kuke bayyanawa sashen ku da sashen ku da mutum da mutum shi annabi muhammadu sallallahu ba mutum ne kamar ku ba muhammadu bashar la walaysa kal bashar bal huwa ya'utati bainal hajar saboda haka wannan aya kaɗai ta nuna maka cewa wa annabi Muhammadu ba mutum ne da duk duniya duk mahaluki zaka iya yana magana kana magana zaka iya ka dauke ka dauka ka muryanka sama da muryarsa kowaye shi Allah ba zai yi dilitin din sallan ka ba Allah ba zai yi dilitin din azumin ka ba Allah ba zai yi dilitin din hajjin ka da zakkan ka da duk ibadun ka ba ba abin da zai taba ibadun ka amma ka gane annabi Muhammadu ba mutum ne kamar ka ba Allah ya ce ka jahari kun bi ba'di nan ba a amalukum wa antum la tash'uruna Allah ya dilitin din aikin ku kab gaba daya alhali ku ba ku sani ba ma'ana fa abinda Allah yake faɗa a nan sallarka sallarka ba ma mu ba yanzu ba gwa da mu ake ba tukunna da sabon manzo Allah yi. da su sai na abuka da Umar da Usman da sauransu cewa su da suka yi tare da Annabi Muhammadu sha sa mu cire mu kanmu yan kwatoro ba da mu ake magana ba wayannan sahabbai masu girma wanda suka sadaukar da rayuwarsu wanda suka yi jihadi tare da annabi muhammadu sallallahu wasallama to duk jihadinsu duk sallan da suka yi a bayan manzan allah duk azumi da aka yi tare da manzan allah aikin hajji da suka yi tare da annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam gaba ɗaya allah ya ce zai yi dilitin nasu saboda me saboda sun ɗaga murya a gaban manzan allah sun ɗaga muryarsu a gaban manzan Allah Allah ya ce to zai yi dilijin na na na ibadarsu amma kai kuma ana ba wai ka ɗaga murya ba ba wai eh, kana magana da shi mutum da magana magana ba magana mutum a kana cewa iyayen da suka suguna suka haife shi kace yan wuta ne kuma an kai ka kotu ka je ka kiyaye abin da ka faɗa kana guje guje sauran kuma munafukai malaman da suka fito aka taru taro aka yi taron dangi akan Abdul duk sun yi baya Allah ya saka wa tsohon kwamishina gashi ya fito yana kotu ya ce dukkan ku zo ku taru mu saya saboda me mu tabbatar cewa lallai soyayyar da kuke nuna annabi muhammadu da gaske kuke ba kungiyanci kuke yi ba ba izala kuke daura wa gindi ba ba salafiyanci kuke daura a'a da gaske ku zo mu gane cewa e addini kuke yi wa aiki shasa a nan ne zaka gane munafiki ya fita daban munafiki ya zama daban wa idza qamu ila salati qamu kusala yura'una nasa wala yazkuruna allaha illa qalilan muzazzabina baina ni la ilaha haula'i wa la ilaha haula'i inda ba munafurci ba to ai ya kamata ku fito kanku da kwarkwatanku mu fito mu yaki wannan muguwar kazanta manzo sallallahu alaihi wasallam Allah ya zabe shi ya zama to khairu halkillahi Allah ya zaba masa littafi Littafin ya fi kowane littafi girma da ɗaukaka Allah ya zaba masa gari birni garin da duk duniya babu irinsa shine garin makka Allah ya zaba masa garin hijira madina manzo Allah ya ce Allah duk albarkan da wa manka ka ninninkawa madina kashi biyu Allah ya zaba masa sahabbai Allah ya zaba masa masu reno amma Allah ya kasa zaba masa iyaye wanda za su kawo shi duniya ga hadisai rututu bila adadi wanda Allah ya nuna manzala yana nuna eh, sarkin sosonsa lokacin da ya yi tajalli a jikin tun daga adamu manzo Allah ya fada lissafi min ladun adam tun daga annabi adama da ummina annabi adamu daga da ummina hawa'u har zuwa kan babana abdullahi da an bato da suna da ummina aminatu ba su taɓa yin abun kunya ba maza Allah ya faɗi haka kai ka zo ka ce wayan nan mutanen ƙarota ne to me ya rage na rashin na cin mutunci me ya rage na cin mutunci saboda ka yamowa wallahi azimu wannan abun ba za mu bari ba dole mu fito mu gaya wa duniya a fito a yi adalci akan wayan nan munafukai masu cewa iyayen annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam yan wuta ne in ka ce hadisi ne ai abdul jabbar shi ma hadisi hadisi ya jawo yake cin mutuncin manzon allah me yasa wannan hadisan shekaru hamsin saba'in ɗari da ya wuce malamai suna fassarawa amma in sun zo sallake shi suke su wuce ko kai kun fi su sanin hadisin ne wanda suka koya muku hadisan ba sa fassara shi fassarar ma ba sa yi sai da ku bayyana ma wannan hadisan musulmai suka fara ji a kunnan su kafin ku bayyana musulmai a duniya ba su san ma da wannan hadisin ba saboda malamai ba sa ma tankawa wannan hadisi saboda girman mutuncin manzon Allah Imam Malik yana zaune a cikin masallacin manzan Allah sai ga wani sarki ya shigo zai ziyara manzan Allah sai ya mace masa ya ba jafa a ba musu la farfa sauta ka fi hazal masjid kada ka ɗaga muryarka a wannan masallacin kan أدب da kawai Allah ya ladabtar da wasu mutane a cikin wannan masallacin Allah ya ce musu ya yi na amanu la asuwata aswatakum fawqa sautin nabi'i wa la tajharunahu bil qawli ka jahari ba'dikum bi ba'di nan amalu a'malukum wa antum la tash'uruna Allah ya ladabtar da wasu a wannan masallacin cewa kada su kura su kuskura su daga muryarsu yanzu wannan fa bayan wafatin manzon Allah ba a zamanin Imam Malik ne ba imam mali yana gaya wa sarkin zamanin cewa kar ya kuskura ya daga muryarsa a gaban manzon Allah yana raudarsa a kwance ya yi intikali zuwa ga ubangijinsa amma dokan da ake can wancan sharaf dan ya sharaf har yanzu wannan dokan dan ya sharaf yake bayan wa wafatin sama yace sannan kuma Allah ya yabi wasu a wannan masallacin Allah ya ce innal ladzina yuhudduna aswatahum عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم لتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم Allah ya yaba musu ya jinjina musu saboda me suna saukar da su kasa da muryan annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam sannan kuma imam Ali ya ce Allah ya zargi wasu a wannan gurin Allah ya ce innal ladina yunadunaka min wara'il hujurati aktsaruhum la ya'qiluna walau أنكم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خير لهم ce wayannan mahaukata ne wanda suke zuwa ta bayan katanga su ce ya muhammad ohrid lana ka fito mana Allah ya ce mahaukata ne ba su da hankali ba su da hankali saboda ne saboda yaya za a yi a ce ka zo wajen manzan Allah kana ta bayan katanga ka zo kana daga murya kana kiran annabi a ba yi wa annabi muhammadu idan ka zo manzan da sallam ka zauna a bakin kofa manzan Allah ya gama bukatarsa kaf a cikin gida in ya fito sai ya ganku wannan shine ladabin ganin manzan Allah ba a aikowa maka ce a kira mu manzan Allah kai waye shasa Allah ya ce innal ladzina yunaduna kamir wara'il hujurati aksaruhum la ya'qiluna mutane kungiyanci shi ya fi damu ana maganan annabi kana kana kuma kana magana wani banza wani shashasha kuma ku mabiya ku ne ku ne ku ne masifa take kanku kullum idan aka zo ba irin wayannan abu sai ku ɗauki wani malamin ka banzan bazara ana magana akan annabi baka gani kimar annabi kana gani kimar malaminka. shi manzon Allah wanda ba shi da komai banzan bazara ana maganan ma'aiki kai kana wai kai kana iya in za ka iya ka kiyaye abu ne ka gaya masa ya tafi mana ka gaya masa ya je kotu mana ya kare kansa an ce ba a neman uh, taimakon manzan Allah sai ka ji wani banzan almajiri wai ya fi ɗaukan maganar malaminsa akan manzan Allah an ce masa ba a neman taimakon manzan Allah shi kenan ya hau ya zauna eh? wani akwai hadisi a cikin sahihul Buhari da muslim na istigasa eh? wannan hadisin a lahira manzan Allah yana cewa idan mutum za gani ya yi zalunci ya yi eh? ya ɓoye kayan al'umma mutum zai zo da rakumi a kansa mutum zai zo da mutum zai zo da eh, rakumi ko kuma mutum zai zo da mutum zai zo da rakumi ko kuma eh, wani dai abin da ya sata ya boye din sai a zo da shi sai a ce masa to me kake cewa akan wannan abin sai ya ce ya zo wajen manza Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ya rasulullahi ya ma'aikin Allah ya ma'aikin Allah ka ce ka taimake ni manzo Allah ya ce masa je ka bazan taimake bazan taimake ka ba gashi nan wa an abi hurairah radiyallahu anhu qala kama fina rasulullahi sallallahu alaihi wasallam zata yawmin fa zakkara galula fa azamahu wa azama amrahu thumma qala la ulfiyanna ahadukum yaju yawmal qiyamati ala raqabatihi ba'irun lahu ruqa'un yaqulu ya rasulullah agisni sai ya ce ya rasulullah ka taimake ni ya zo da kayan sata wanda ya zalunci al'umma ya ce ya rasulullah ka taimake ni tashi na muttafaqun alaihi ne wannan hadisin buhari da muslim sun ruwaita shi ya rasulullahi a gisni ya ma'aikin Allah ka taimake ni a ina a lahira a gaban ubangiji yana cewa ya rasu rasulullahi a gisni ya ma'aikin Allah ka taimake ni shi kuma manzan Allah ya ce masa la amliku laka shay'an abu ablaqtuka bazan zan taimake ka ba bazan taimake ka da komai ba saboda na riga na gaya maka cewa duk abin da ka zalunci wani sai ka zo da shi a ranar kiyama amma sai gani wani mutum ya bar manzan Allah ya bar gaskiya wai ya kama wani banza sha-sha-sha wanda ba zai amfane shi da komai duniya da lahira ba wai da sunan sunna ko kuma da sunan kare tauhidi yanzu ina ina ina malaman majan da suka je suka kare tauhidi duk kashi suna suna sine wa juna suna goranta wa juna wannan shine kare tauhidi ya za ku je ku kare tauhidi ku zo kuna sine wa juna kuna ku zo kuna zagi juna ku zo kuna goranta wa juna abincin da aka ci da kudin mota da aka bai wa mutum wasu ma dama ba su zo dan Allah ba dan kudin aka bayar wani an bashi dubu dari zai koma dubu dari gashi nan duk ana tallata wannan shine kare tauhidi amma wani banza sai ka ji wai shi ya fi kishin wannan akan annabi muhammadu an ce iyayen annabi suna wuta wai ya fi kishin malamin da ya fi wani wannan akan kishin annabi muhammadu akan kishin iyayen annabi muhammadu wani irin sinan ne mutum ne kai wani irin la'anan mutum ne kai sai yanzu sai an sai an ji maka kai la'anan ne ne ka bi ganin girman wani kato akan manzan Allah akan iyayen annabi muhammadu Allah ya ce ya yi wallazina amanu la tarfa'u kun fawqa sauti nabiyyi wa la tajharu lahu bil qawli ka jahri ba'dikum li ba'di nan ta habata a amalukum wa antum la tash'uruna ka sai ka saurari wani hmm? yan uwa musulmi mu gane wa karrana Allah ta'ala fi kitabihi al-karim بين طاعته جل وعلا وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم في أكثر من 25 موضعا mawudi'an wajen hada Allah da sunansa wajen hada sunan Allah da manzan Allah a cikin alkur'ani Allah ya ce abi shi abi manzan Allah ko Allah ya ce lahu atiullaha wa atiur rasula ku atiullaha ku bi Allah wa rasulahu da manzan Allah atiullaha ku bi Allah wa atiur rasula ku bi a wani wajen ma a wani wajen ma yana cewa man yubi rasula faqad aba Allah guri sama da 25 eh, daban-daban ka gane girman manzan Allah sallallahu ka gane girman manzan Allah a cikin alkur'ani ka bi Allah ka bi manzan Allah sannan wannan duk ɗaukakan da Allah ya yi masa duk girma ma wannan Allah ya yi masa wanda kawai a duniya fitsarinsa kawai bawalinsa kawai idan ka sha a ce maka baka ba wuta baka ba ciwon ciki a ce kawai jininsa idan ka sha a duniya ba wutan da zai ci ka ba wani mutumin da ya isa ya galabe ka to yaya waɗanda suka a jininsu aka suka haife shi kawai mutum a duniya ya zo ya hada jikinsa da jikin manzan Allah jikinsa da jikin manzan Allah ukasha an ce masa ɗan aljanna amma wanda suka ɗauke shi wata tara da kwana tara suka haife shi su kuma yi wuta wani irin kikanci ne wannan wani irin kikanci ne eh? saboda haka yan uwa dole mu fito eh? wani guri ma Allah yana cewa hmm? la ta ji a rasuli bainakum ka du'a'i ba'dikum ba'da eh? a haka Allah yake ta girmama manzon Allah haka Allah yake nuna darajar manzan Allah hmm? so kai saboda girman manzan Allah saboda darajar manzan Allah Allah ya ce inna Allah wa mala'ikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhal ladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima Allah da kansa yana yi masa salati wannan bawan wanda Allah yana yi masa salati a ce ya ceci duk duniya ya amfani duk duniya ya amfani mutanen farko da mutanen karshe wai duk wannan bononza na manzan Allah a ce wai da iyaye to kai me riban ka ne da Allah me riban ka a ce ya amfani duk wannan mutanen amma ka zo a karshe ya kasa amfanin iyayensa to cewa aka yi ka je ka kare masayinka a kotu ba sai ka je ba sai ka je ka ce a akwai hadisi a cikin musulmi ina abiyu a sai ka je ka karanta hadisin inda gaske kake yi ka ga yadda za a yi raga-raga da kai saboda haka ba za mu bar wani sha-sha-sha eh, eh, su ci mutuncin ma'aiki eh, mu hakura ba su ila aliyu radiyallahu ta'ala anhu kaifa kana hubbukum li rasulillahi sallallahu alaihi wasallam an tambayi sai na aliyu yaya soyayyar ku take ga annabi muhammadu sallallahu ku kuma ku ji wannan hadisi cashashu suna bin mabiyansu cikin makanci ai ana magana maza Allah ka saki kowaye ka kama annabi muhammadu shi kadai ne mai amfanin ka duniya da lahira yaya soyayyar ku take da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kana kana sallallahu alaihi wa ya kasance eh? wallahi sai da yarensa kana wallahi ka eh? ahabbu ilaina min amwalina wa auladina wa aba'ina wa ummahatina wa min al-ma'il barid ala zam'a wallahi sai da yarensa sai na ali yace wallahi manzo Allah ya kasance shine mafi soyuwa a gare mu min amwalina daga dukiyoyin mu wa auladi na daga ƴaƴayenmu wa aba'ina daga ubanninmu wa na da kuma iyayenmu mata waye wani kato da kuka haɗu a rana rana saka wai da sunan ma'alanta ya halakar da kai ya tusa maka kin manzon Allah ya tusa maka eh, rashin ganin girman iyayen manzon Allah da darajar manzon Allah wai yanzu kai kai wai kana ka bangarance ka ka dauki wannan ka gane kuskuren ka a lahira a nan duniyar ma ba sai an je lahira ba to ga abin da sai na alina annabi shine mafi soyuwa a gare mu hmm? saboda haka saboda haka duk abin da ake magana eh, muka kamata mu girmama manzo Allah sallallahu alaihi wasallam eh, sa'adu bayan an yi yaki an kashe na kashewa hmm? manzo Allah ya ce a duba mun sa'adu mana hmm? a ina sa'adu yake man yanzu man fa'ala sa'adu bin rabi'a ma fa'ala a hayyun huwa an fil amwal shi yana cikin rayayyu ko kuma yana cikin matattu a duba mun mana sa'adu fa ba abu sahaba hmm? yanzuru fil qabla fa wajada sa'ad bin rabi'a sun zo suna gani suna ta duba cikin matattu ana ta duba cikin matattu sai aka sinci sa'ad ibn rabi'a jina jina takobi ne duka ne ko ina numfashi yana sama yana kasa kala ya sa'ad yace ya sa'ad inna rasulullah sallallahu ni an anzura hal an a bil in an bil amwa manzo Allah ne ya ce in zo in dobe ka shin kana cikin masu rai ko kuma kana cikin matattu fa kana salu ablik rasulullahi sallallahu alaihi wasallam anni salama budan bakin sarki ya ka isarwa manzon Allah gaisuwa na ka isarwa annabi Muhammadu gaisuwa na wa kullahu ya masa inna sa'adan fil amwal sa'adu yana cikin matattu lokacin da ransa ba amma yana cewa ni kam ta ta kare ina cikin matattu wa kulka ya masa wa kulla kuka ga masa jazakallahu khaira ma jaza nabiyan al ummati al ga masa Allah ya saka masa eh, da mafificin abin da zai saka wa annabawa an yi masa jina-jina saboda ya kiyaye mutuncin manzan Allah a filin jihadi ka ji kalmar da yake fita a gaban manzan Allah wa kul ka gayawa wa kulli ka gayawa jama'a na al ansari daga ansar la uzra lakum inda Allah ba ku da wani uzuri a wajen Allah in sa ila rasul sallallahu wa fikum aynun taqru in dai a ce wani abu zai samu annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam eh? alhali numfashinku tana zuwa ta tafi ta dawo wani ya zo ya cutar da manzan Allah ya ce iyayensa ɗan wuta ne ba a neman taimakonsa shi mutum ne kamar kowa ka faɗi a gaban sahabban manzan Allah mana ka gani yanzu ka ji abin da a yake yace wallahi ba ku da wani uzurin da za ku baiwa Allah in kuka bari wani abu ya samu annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam ga yadda ake kiyaye mutuncin manzan Allah eh saboda haka yan uwa musulmi ba za mu sawaita ba wannan iri shi ne eh, irin yadda sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam suke kiyaye mutuncin manzo Allah sallallahu wa qala sallallahu qad alima bi jarimatiha na kana sallallahu alaihi wasallam ashhadu anna damma hadirun wallazina yuzuna rasulullah to karatu ne muka ɗauko ba zai so ba manzala da kansa akwai waɗanda aka suka cutar da shi manzala ya sa an kashe su ma suna nan da dama saboda haka yan uwa za mu sawaita ba abinda muke bukata shi ne mutane su fahimta shi ne su gane annabi ba wajen wasa ba ne kuma lallai dr rijiyar lemo ka je ka amsa tambaya ina gani da zo a kotu ne maganan nan aka yi ya je kotu ya amsa tambaya in gaskiya ne shi kenan ya tafiyarsa in kuma ya ci mutuncin manzan Allah shi ma a ci mutuncinsa wannan shi ne magana ta gaskiya yawa kuma duk munafukan da da suka fito suka buya to Allah ya sine musu albarka ashe dama ba dan manzan Allah kuka fito kuka kare kuka yi abin da kuka yi a kan Abdul Jabbar ba billahi ko ubanka ne ya taba mutuncin manzan Allah ku yi baran baran da shi wannan shi ne akidar musulmai wannan shi ne akidar muminai amma kai an taba malamin wani wani kungiya idan ya taba mutuncin muzala sai ku taru ku kai gudumawa eh ba mu yarda ba ku kaza kaza kaza an dauka da gaske ne wato dan Allah ya bayyana wa duniya munafincin wahabiyawa haka lokacin Dr. Jaki da ya fito ya ce ba a neman taimakon manzan Allah duniya nan kaf ta yi zafi suka yi shuru karshe ma suka suka kai masa gudumawa amma ba mu je lahira ba Allah ya nuna mana kasa da shakara sama da kasa da shakara biyu gashi na duk suna zagin junansu suna cin mutuncin junansu duk wanda suka kai gudumawa ba mutum kwaya daya da ya sila da mutunci saboda me dama ba dan Allah suka kai ba dan su je su taru su ci mutuncin manzon Allah ne suka tafi yanzu duk gashi Allah ya tarwasa su Allah ya sine musu mun gani haka kuma wanda kuka taru kuka zo aka